Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana a kan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilohaz 1530 a matsakaicin zango. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama makai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 200.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niyya da kuma dalol. Sai tashar Alfa rediyo a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da aka so ta adireshinmu na voahausa.com. Masu raro Assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya yau ranar Juma'a ta babbar rana 14 ga watan Disamba shekara ta 2018. Suna na Sarfil Hashin Gumel tare da Alheri Grace Abdu da masu sauran abokan aiki muke farin cikin kamuku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Yanzu dai ga kanan labarai. Majalisar Dattijan Amurka ta ɗauki wani matakin tsautawa na tarihi kan ƙasar Saudiya da ɗaɗɗa abokiyar ƙawancen Amurka ta wajen amincewa da ƙudurin da zai kawo ƙarshen goyon bayan da Amurka ke ba masarautar a fannin ayyukan soji. Mai ba da shawarwari kan harkokin tsaron Amurka ya bayyana sabbin tsare-tsaren da Amurka ya ce za ta ba da fifiko a dangantakarta da ƙasashen Afirka. kana 'yan sandan ƙasar faransa sun harbe suka kuma kashe ɗan bindigan nan da ake kyautar shi ne ya kai hari ya kashe mutane uku ranar talata da yamma a wata kasuwar sayar da kayan kirsimeti to allah ya kyauta kanin labaran kenan aka ji cikin shirin za ku ji cewa jami'an tsaro a jihar neja sun samu nasarar kama bindigogi 44 harsasai masu yawa Allah ya ba mu sa'a mun kama wata starlet wadda aka yi lodin buhun gyada to idan ka gani kan zaka ce gyada ne to amma ana bude wayannan buhun gyada sai muka cimma bindigogi single gulbaro sabbi cikin lodin su haka kuma za a ji cewa kwamitin da ke kula da harkokin kasashen waje a majalisar dokokin amurka ya yi wani zama kan zaben najeriya an bato rikice-rikicen da suka hada da na boko haram da na makiyaya da manoma da na 'yan shi'a da kuma rikicin 'yan awaren biyafura a matsayin wasu al'amuran tsaro ya ce gwamnati ta gaza ɗaukan matakan magance su. To sai a biyo mu cikin shirin domin cikakkuwar rahoton nan sai kuma shirin lafiya uwar jiki wanda Hawa Umar za ta kawo mana amma duk waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa alheri Grace Abdu. jiya alhamis majalisar dattijan amurka ta ɗauki wani matakin tsautawa na tarihi kan ƙasar saudiya da ɗaɗɗa abokiyar ƙawancen amurka ta wajen amincewa da ƙudurin da zai kawo ƙarshen goyon bayan da amurka ke ba masarautar a matakan sojin da saudiya ta ɗauka kan yakin basasa da ake yi a yemen ta kuma kushe daga kausar lafazi kisan ɗan jaridar ƙasar saudiya da aka yi bayan shafa sa'o'i ana tafka zazzafar muhawara majalisar da jam'iyyar republican ke jagoranta ta kada kuri'a inda 'yan majalisa 56 suka goyi baya 41 kuma suka nuna rashin amincewa da daftarin na farko daga baya kuma majalisar ta amince da daftari na biyu majalisar ta ɗauki wannan matakin sabanin matsayin gwamnatin trump da take gudun raunana dangantaka tsakanin washington da kuma Riyad. 'yan jam'iyyar republican bakwai sun shiga sahun 'yan democrat da baki ɗayansu suka goyi bayan ƙudurin da ya shafi yemen wanda ya ce hakkin majalisa ne ta ayyana yaƙi da kuma amincewa da ci gaba da gudanar da aikin sojin amurka na lokaci mai tsawo yayin da ƙudurorin da majalisar dattijan ta amince da su za su aika saƙo ƙarar ga saudiya na ɓacin ransu kawo yanzu zai kasance na baka kawai kuduri na biyu da majalisar dattijan ta amince da shi ya dora wa yarima muhammad bin salman alhakin mutuwar kashoji da kuma goyon bayan tattaunawar wanzar da zaman lafiya a yemen mai bada shawarwari kan harkokin tsaro na ƙasar amurka john bolton ya bayyana sabbin tsare-tsaren amurka a afirka ya kuma ce za a ba da fifiko kan biyan muradun amurka da abubuwan da ta sa gaba a dukkan hulɗar amurka a nahiyar. Bolton ya zayyana dabarun ne a jawabinsa wajen taron wata cibiyar masu ra'ayin 'yan mazan jiya mai hankoron tsare-tsaren gwamnati da ake kira da Heritage Foundation. ya ce tilas ne harkokin cinikayya da kasuwanci su amfani Amurka da kuma Afirka baki daya. We will U.S. taxpayer dollars for aid are Saidom kuma tabbatar kudin harajin Amurka wanda ake badawa tallafi ana amfani da shi ne yadda ya kamata. Amurka ba za ta ci gaba da bada tallafi barkatai a kasashen duniya ba, ba tare da cikakken tsari ko kuma zabar mafiya wato mafiya fifiko ba. Ba kuma za mu ci gaba da goyon bayan ayyukan kiyaye zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya da ba su da tsari ko kuma nasara ko bin diddigin ayyukan ba. bolton ya caccaki china a jawabin nasa wadda ta zuba jarin biliyoyin dala a afirka na tsawon shekaru da dama galibi kan gudanar da manyan ayyuka ya ce china tana tilasta kasashen miƙa wuya ta wajen basu basu suka masu tsoka ko kuma abin da ya kira cin hanci bolton ya ce akasin haka amurka za ta ci gaba da neman kulla hulɗar kasuwanci da mutunta juna da ƙasashen afirka da za su taimaka wajen samar da ayyukan yi a amurka da kuma faɗaɗa kasuwannin amurka ƙasashen duniya yayin da kuma za ta ci gaba da goyon bayan bunƙasa nahiyar afirka. 'Yan sandan ƙasar Faransa sun harbe suka kuma kashe ɗan bindigan da ake kyautata zaton shine ya kai hari ya kashe mutane uku ranar Talata da yamma a wata kasuwar sayar da kayan Kirsimeti da ke binin Strasbourg bisa ga rahotannin waɗansu kafofin watsa labarai. Sama da jami'ai 700 suka rika farautar Sharif Shekaita tun lokacin da ya kai harin da ya kuma jiwa mutane goma sha uku rauni. Ɗaruruwan jami'an 'yan sanda sun killace wani wuri a yankin new da ba shi da nisa da inda ɗan bindigar ya yi musayar wuta da 'yan sandan hukumomi sun ce shekaita ɗan shekaru 29 yana jerin waɗanda ake matuƙar sawa ido sabili da tsatsauran ra'ayin addini ba kuma san dalilin da shi ɗan bindigan ya kai wannan hari ba akwai wani sako a wani sakon da ta hanyar sadarwa twitter ƙungiyar is ta ɗauki alhakin harin inda ta ce maharin da ya kai harin a birnin strasbourg ɗaya daga cikin sojojin kungiyar is ne da ya kuma kai harin ne a matsayin amsa kiran da kungiyar ta yi na kai wa kasashen da ke cikin kungiyar kawancen da ke yaƙi da is hari to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Wata mace 'yan asalin ƙasar Rasha ta amsa laifi jiya Alhamis a Washington na zama jami'ar Kremlin da ta nemi ba da baki hada baki da kungiyar masu sayar da kuma tsananin goyon bayan 'yancin mallakar bindiga Amurka a yi wa jam'iyyar Republican kutse ta kuma rika turawa Moscow bayanai. an tuhumi maria butina a watan yuli da laifin hada baki da karyar cewa ita jami'ar rasha ce da farko kuma ta musanta aikata wannan laifin sai dai butina ta amsa gaban alkalin amurka tanya cutan cewa tana yi wa gwamnatin rasha aiki ne a cikin yarjejeniyar da aka cimma da masu shigar da kara da ya sa ta sake baki ta amsa laifin batina 'yar shekaru talatin ta amince za ta taimake su da ba da bayanai kan yadda rasha ta yi katsalanda a harkokin siyasa amurka labaran duniya kuka saurara daga sashen hausan murya amurka a nan washington dc Madalla. Jami'an tsaro a jihar Neja sun samu nasarar kama wasu makamai da ake kifa da tsammanin ana shirin kai su yankin zamfara ne inda ake fama da matsalar 'yan bindiga daga jihar Neja ga rahoton wakilin murya Amurka Mustapha Nasir Batsari. Jami'an tsaro a jihar Niger Najeriya sun samu nasarar kama wasu bindigogi guda 44 tare da albarusai ko kuma harsasai masu tarin yawa. rahotanni dai sun nuna cewa wata ƙaramar mota ce ƙirar corolla da aka sha shaƙota da buhunan gyada gamayyar jami'an tsaro suka samu nasarar cafke ta a yankin ƙaramar hukumar rijau mai fama da matsalar yin garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa kamar yadda shugaban karamar hukumar ta rijau honorable bello bako ya yi karin bayani kuma allah da ikon ya sake ba mu sa'a inda yake mutane su yi hotocin makamai muna sa rai da yankin zamfara za a shiga da su amma bisa ga jajircewar da muke a garin hukumar rijau tare da yan sanda da sojoji da yan banga allah ya ba mu sa'a mun kama wata starlet wadda aka yi lodon buhun gyada to idan ka gani kan zaka ce gyada ne to amma ana bude wayannan buhun gyada sai muka cimma bindigogi gulbaro sabbi cikin lododi su wanda yake an fafasa wannan buhuwan yada mun samu single barrels guda 44 tattare da eh, arsasan su wanda yake akwai kwalaye na cartridge guda dai wasu dai an faffasa su ne an tura ga buhu to ba san ko kwalin nan wanda yake cikin wannan buhun da aka tura cartridge din ba amma akwai wasu kwalaye wanda ba buda ba eh, za su kai kaman guda biyar zuwa shida gwamnatin jihar Niger dai ta ce ta yi maraba da wannan ci gaba da aka samu kuma za ta ci gaba da baiwa jami'an tsaron haɗin kai domin ci gaba da yakar miyagun. Kwanal MK mai kundi mai ritaya shine mai baiwa gwamnan jihar Niger shawara akan sha'anin tsaro. ana sai yana cikin ɗaukan matakin wa'annan abubuwan sun hito da shan yawuri ne makaman nan sai tuban yawuri ne zuwa zamfara state to da muka samu labari to shi ne kaga sai aka yi wannan haɗin task force da soja da 'yan sanda da kuma vigilante rundunar 'yan sandan jihar Niger ta tabbatar da aukuwar lamarin amma kakakin 'yan sandan dsp abubakar dan inna ya ce bindigogin da mutanen guda uku da ma motar suna hannun sojoji a barikin soja na kwantagora kamar yadda ya mun karin bayani ta wayar salula sai kuma sai sojoji su ma cikin sai kasance aka kama ita wannan motar ya corolla da su abu na suspect amma da suspect din da exit din da komai sanan military abin da nan kwantagora mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a nigeria masanin To a gaida Mustapha Nasir Batsari, to daga batun tsaro sai kuma batun zaben Najeriya mai zuwa inda kwamitin da ke kula da harkokin kasashen waje a majalisar dokokin Amurka ya yi wani zaman jin bahasi daga jami'an ma'aikata harkokin wajen Amurka da kuma na hukumar Amurka da ke ayyukan raya kasashen waje USAID kan zaben Najeriya na shekarar 2019 da ke tafe. Abokin aikin Muhammad Lalo ya halarci zaman wanda ya gudana a ginin majalisar dokokin amurka zaman sauraron bahasin wanda aka yi mai takin nigeria at crossroads da upcoming election a turance wato najeriya a wani lokaci mai sarkakiya yayin da ta tunkari zaɓe ya gudana ne karkashin jagorancin dan majalisar wakilai chris smith mai wakiltar jihar new jersey wanda a cikin jawabin buɗe taron ya nuna muhimmancin shirya wannan zama wanda ya ta'allaka kan zaben na najeriya najeriya na da girman gaske hasashe da aka ya nuna cewa yawan jama'ar ƙasar zai kai miliyan 400 nan da shekarar 2050 wanda hakan zai sa ta ɗara amurka a matsayin ta uku da ta fi yawan al'umma a duniya sannan rawar da ƙasar ke takawa ta fuskar siyasa da tattalin arziki a ƙasashen da ke kudu da sahara abu ne da ba za a iya watsi da shi ba sai dai ɗan majalisar ya nuna damuwarsa kan yadda ƙasar ke fuskantar matsalolin tsaro da suka hada da rikice-rikice da ke da nasaba da addini da kabilanci Chris Smith ya kuma ambato rikice-rikicen da suka hada da na Boko Haram da na makiyaya da manoma da na 'yan shi'a da kuma rikicin 'yan awaren Biafra a matsayin wasu al'amuran tsaro da ya ce gwamnati ta gaza daukan matakan magance su. Waɗannan batutuwa suka sa kwamitin ya gayyato ambasada Tibo Pinagi na ma'aikatar harkokin wajen Amurka da kuma Ramzi Day na hukumar Amurka da ke ayyukan raya ƙasashen waje ta USAID domin su ba da bahasi kan matakan da amurka ke ɗauka domin ganin an yi zaben Najeriya cikin lumana. The US government has developed a strategy with three main objectives. One, Amurka ta samar da wasu dabaru domin cimma wasu manufofi guda uku da za su taimaka. Da farko Amurka na son ta ga an yi zaɓe sahihi tare da magance duk wata alama da ke nuna alamun tashin hankali da kuma tabbatar da cewa an dama da ƙungiyoyin fararen hula wajen sa ido kan harkar zaɓe. da ba da damar amfani da kafofin sada zumunta da kuma damawa da matasan yale da amurka ta horar domin sanin makamar aiki da kuma ba da dama ga masu sa ido a kan zaɓe. Ambasada Nagi ya kuma ce akwai alamu da ke nuna cewa mai yiwa a samu tashin hankali a wasu wurare amma ba a daukacin kasar ba. A nashi bangaren jami'in hukumar Amurka da ke ayyukan raya kasashen waje ta USAID Ramsey ya bayyana matakan da hukumar su ke ɗauka domin ganin najeriya ta yi zaben cikin lumana hukumar ta usaid ta himmatu wajen ganin an gudanar da zaɓe sahihi kuma cikin lumana a najeriya mun san cewa nasarar najeriya a ɗaukacin fannin tattalin arzikinta da harkokin yau da kullum zai samu ne idan aka tabbatar da wanzuwar shugabanci na gari in addition to regular coordination with civil society groups as well as multilateral and bilateral donors. to kome 'yan najeriya ke cewa dangane da wannan yunkuri da amurka ke yi na ganin an gudanar da zaben cikin lumana ga abin da wasu daga cikinsu ke cewa ta wayar tarho a shirinmu na daren jiya da muka saka wannan batu a matsayin maudu'i inda yayin da wasu ke bayyana lamarin a matsayin katsalandan wasu kuwa ke nuna akasin hakan. mu da ba san kasashen nan na tura sa su katsalandan cikin eh, eh, afirka su bari ya zabe lahiya. ni wannan ban ɗauka katsalandan ba ne ai kusan mu najeriya muna koyi da siyasa amerika ne. to wannan zaman jin bahasi da yawa kana ne kwanaki kaɗan bayan da 'yan takarar shugaban ƙasa a najeriya suka saka hannu a wata yarjejeniya ta zaman lafiya a kuma daidai lokacin da ake kan gudanar da yakin neman zaɓe a najeriya mahmud lalo sashen hausa na murya amurka a birnin washington da ke gundumar columbia To a gaida Muhammad Lalo har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne a birnin Washington DC wanda yanzu agon muke cewa karfe goma sha biyu da minti goma sha shida na dare yanzu dai ga hawa Umar ɗauke da shirin na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A cikin shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako za mu yi magana ne akan cutar kyanda. kyanda cuta ce da ke kama hanyoyin numfashi wanda ƙwayoyin cuta ke haddasawa sa'annan kuma cuta ce da take iya kama duk wanda bai yi rigakafi ba ko kuma wanda bai taɓa yin rigakafin cutar ba amma dai cutar ta fi yawa a tsakanin yara kuma a wasu lokutan ƙuraje sukan feso su mamaye jikin yaro Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir da ke aiki da shahararren asibitin Nizamiye na ƙasar Turkiyya da ke Abuja. Likita barka da warhaka. Barkanmu da warhaka. Ko za ka yi wa masu sauraron mu ƙarin bayani akan cutar bakon dauro ko kuma kyanda? To, uh, eh, bakon dauro ko kyanda a uh, wani wurin kuma sukan kira ta sharatuwa. Wannan yana daga cikin cututtukan da ƙwayoyin jinsin virus suke kawowa wanda kuma tana yaduwa cikin al'umma a musamman yara kuma tana daga cikin cutar da ake yi wa rigakafi na yara Uh, to likita ko menene ma yake kawo wannan cuta ta kyanda ko kuma bakon dauro? To wasu kwayoyin cuta ne nau'in virus ake kiransu measles virus su ne ke kawo wannan cuta yawanci takan zo ne da za ta fara da zazzabi a ah, zazzabin na yana iya zama mai tsanani sosai ta fi kama yara musamman 'yan ƙasa da shekara biyar bayan zazzabi sai mura sai idanu sai ja kafin kuraje su fara fitowa a mafi yawancin lokaci akan samu lokacin da kurajen na iya fitowa eh, lokacin da eh, zazzabin ya yi tsanani wani lokacin kuma a ranar da zazzabin ya dan sauka a ran nan kurajen suka fito kurajen yawanci sukan fara fitowa ta kane ko ta bayan kunne ko ta goshi sannan kuma ba su ba sa jan ruwa mafi yawanci ba sa yin kaikai amma akan samu lokacin da za su iya yin kaikai idan suka fito da ka sai su yi ƙasa sai su shafi jiki da hannu da sauransu To likita a bayaninka kana ta jaddada tafi barazanar kama yara 'yan ƙasa da shekara biyar. To shin akwai manyan da suke yin wannan cutar? E za a iya samun babba da yake da wannan cutar idan ya kasance bai yi ba yana yaro ko kuma ba a masa allurar rigakafi ba ko kuma ya kasance yana da wani dalili da ya sa garkuwar jikin shi ta yi ƙasa musamman mace mai juna biyu ko kuma yana kan wani magani ko kuma wata rashin lafiya da za ta iya sawa garkuwar jikin shi ah, ta zama ta yi rauni to waɗannan ma za su iya samun wannan a cuta ta measles. To likita kenan akwai yiwuwar cewa idan mutum bai yi rigakafi ba in kuma garkuwar jikinsa ba ta da karfi akwai yiwuwar cewa ko ba daɗe ko ba jima sai yayi cutar bakon dauro? Eh lallai akwai yiwuwar cewar zai iya idan ya haɗu da mai ita zai iya ɗaukar cutar zai yi ta kuma. Banda kuraje da kai magana sukan fi so da kuma zazzabi shin akwai wata alama da take nuna musamman ma a jikin yaran tunda su suka fi barazanar kamuwa da cutar? eh akwai mura da ne bayani sannan kuma bakinsu yakan yi ja akan samu wasu dan fararen kamar dan kurji a saman dasashinsu a cikin bakin a wani lokacin saboda tsananin zazzabin suna iya samun jijjiga wato convulsion sukan iya samun matsala su kasa cin abinci saboda makogwaron shi ma yana iya yin ja ya zama yana da ciwo tana iya kawo gudawa sannan kuma suna iya samun abin da ake cewa pneumonia wato ya kasance ko ita kanta kwaya cutar ta shiga cikin huhu ta kawo matsala ko kuma ta buɗe hanyar da wasu kwayoyin cututtukan za su iya taɓa huhun su kawo ciwon pneumonia kamar tsawon wani lokaci cutar bakon dauro take yi kafin ta bayyana Ah, wani lokaci mai dauke da kwayar cutar kafin kwana uku kafin kurajen nan su nuna kansu yana iya yada ta tana tare da shi ba a sani ba sannan idan aka dauka mutum zai iya yin kwana kusan bakwai tare da kwayoyin cutar kafin zazzabin da alamun su nuna mafi yawanci tsakanin kwana uku zuwa bakwai amma akan iya samun wasu kasa da haka ko kuma zuwa kwana goma kamar wasu irin illoli ce cutar ke haifarwa idan ba a ɗauki mataki ba To uh, kafin a fara uh, yin allurar rigakafi sosai-sosai uh, a wannan lokaci aka fi ganin matsalolin da ke tattare da wannan cuta. Tana iya bata idanun yaro ya kasance ya samu matsala baya gani tana iya taba kwakwalwa abinda ake ce mrs. encephalitis suna iya samun wannan matsala sannan tana iya kawo matsala su huhu da muka yi bayani. sannan akwai wadda ake cewa black measles wadda ta kan sa su zubar da jini ya kasance jini a cikin kurajen da fata da sauransu wannan tana da illa matuka tana daga cikin wadda ta fi kashe yaran da suke da wannan kyanda. To kenan kyanda kan haifar da matsala ta dindindin kenan ko kuma akwai yiwuwar cewa ko ta yi tsanani kwakwalwarsa ta tafi ko ya makance yakan zo ya rika gani daga baya ko kuma ita matsala da take haifarwa har da na dindindin. mafi yawanci idan ta haifar da irin matsaloli da suka shafi idanu mafi yawanci yakan zama dindindin. Akwai 'yan kaɗan wanda ana iya ɗaukar wasu matakai kuma insha a samu sauƙin wannan amma mafi yawancin idan sun samu irin wannan matsalar gaskiya ta kan zama matsala ce ta dindindin tunda wannan cutar dai akan yi rigakafin ta kamar da wani lokaci ne ake rigakafin cutar bakon dauro ya danganta misali dai a nan najeriya yawanci daga wata tara a cikin tsarin yadda muke allurar rigakafi a wata tara ake ba yara allurar rigakafi amma akwai rahotanni da aka ga cewar yara sun samu kyanda suna ƙasa da wata tara shekarar nan musamman a lokacin da ake annobata amma dai a ka'idance abin da ake a dokance a ƙasanmu karfe a yaron da ya yi wata tara ake ba shi allurar rigakafin measles duk da manya ma suna da barazanar kamuwa da cutar su kuma manya kamar waɗanda ba a ba su allurar ba suna yara su ma za su iya karɓan allurar rigakafin cutar bakon dauro gaskiya in ka tabbatar ba ka kyanda ba kuma ba a baka allurar ba ka je a baka saboda baka sani ba ko za ka da ita. To likita yaya ma ya kamata a yi jinyar yaron da yake ɗauke da wannan cuta ta bakon dauro tunda da cuta ce wanda zai iya yaɗa ta ga sauran yara har ma da manya musamman ma idan ba su karɓi allurar rigakafi ba. Zai iya yaɗa ta ta tari ta atishawa ko yana kuka ko ya zubar da yawo da sauransu. sannan in yi tarin nan da sauransu zai shiga cikin iska idan sauran yan uwan shi sun samu allurar rigakafi to da sauki amma idan ya kasance ba su samu allurar rigakafi ba to ya kamata a dan nisanta da shi a je asibiti asibiti za su dauki matakin da ya kamata amma mace mai juna biyu da wanda yake akan magungunan da suke iya rage karfin garkuwar jiki to waɗannan su nesa da mai cutar kyanda to kamar yadda muka yi magana akan cutar yalo yellow fever wanda hausa suke alakanta ta da shawara wanda cuta ce da take yawan kisa ko kuma kaso mai tsoka daga cikin waɗanda suka kamu da cutar suna rasa ransu yaya ita kuma wannan cuta ta bakon dauro ko kuma kyanda to kafin lokacin da aka fara kokarin yi wa yara da dama allurar rigakafin nan kyanda tana daga cikin abubuwan da suke kashe yara sosai sosai tana daga cikin cutar da ke kawo tamowa a yara saboda na ɗaya a lokacin da suke cikin wannan ciwon da wuya su ci abinci abinci sannan bayan ciwon nan sukan samu gudawa da sauran cututtuka daga wannan kyanda abinda a turanci ake cewa post measles debility waɗannan yakan sa su su samu matsaloli da yawa yana rage garkuwar jiki yadda har irin cuta ta tarin tb da sauransu ta fi shiga yaron da ya samu kyanda akan yaron da bai same ta ba amma bayan an dan samu lokaci ana yin allurar rigakafin nan zaka ga bincike ya tabbatar da cewar an samu sauƙin ta'azzarar cutar kyanda a yara. To likita idan muka dawo ga nan ƙasar mu Najeriya ta yaya za mu kwatanta yawan yara ko da manyan da ma suke kamuwa da cutar bakon dauro? A shekara ta 1996 zuwa da bakwai an yi wani annoba a Kano lokacin da aka yi ta kyanda da sankarau da kwalara din. A wannan lokaci an ga matsala sosai yaran da suka samu kyandan nan Ah, bayan nan an dan samu wasu annoba daya can daya can haka dai kuma za a iya cewa an samu saukin annobar measles nan wato kyanda har yanzu ana samu sai dai ba ta kai tsananin ta waccan ba da aka samu a baya ana iya alakanta shi da cewar wala Allah yawan waɗanda ake wa allurar rigakafin sun karu shi yasa yana daga cikin dalilan da yasa wala an dan samu nasara wurin rage ta'azzara da kaifin cutar da ake gani yanzu kuma kai tsaye matsayi za mu je ga amsa tambayoyin da kuka aiko mana. Wannan ya ce Assalamu alaikum ina so a tambaya min likita me ke kawo makero. Na ga wasu mutane idan ya fito wa yaransu sukan caccaki wurin da allura. Hakan yana da kyau kuma menene maganinsa a likitance daga Alhaji Mele Yusufari jihar Yobe. To, uh, makero ko da turanci akan kira shi ringworm. Uh, wasu kwayoyin cuta ne da suke kawo wannan matsala sannan babu kyau a caccaki wurin nan akwai magunguna kala-kala kuma masu sauƙi sai dai akan ɗauki lokacin a yi amfani da shi kuma ana warkewa babban matsalar da ake samu shine idan mutum ya yi amfani da maganin nan aka samu sauƙi bai gama mutuwa ba sai a tsaye da magani to idan aka tsaye da magani bacin ba su gama mutuwa ba zai dawo saboda 'yan kwayoyin cutar nan ido baya ganin su kuma za su ci gaba da hayayyafa kuma zai dawo saboda haka idan aka je asibiti za a akwai magunguna kala-kala da za a bayar amma mafi shi shine mutum ya tabbatar yana amfani da maganin nan kuma na tsawon lokacin da aka ɗeba masa. ta masha Allahu masu sauraron mu duka-duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako da fatan an ji kuma an amfana kuma da fatan za a yi amfani da shawarwarin da likita ya bayar a madadin shi likita da muka kasance tare da shi a wannan shiri Dr. Lawan Musa Tahir. Sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya. To madalla a gaida Hauwa Umar. Kafin mu kai kauka kafin mu sallama ga alheri ta dawo mana da labarai amma wannan karan a takaice. Fiye da mutane 60 ne suka sauke karatu a Juba cikin wannan mako inda suka sami takardar da kammala makaranta aikin unguwar zoma da kuma aikin jinya da burin rage yawan mace-macen mata ta dalilin da ya shafi ɗaukar ciki da kuma haihuwa. Akwai maza takwas a cikin mutanen 66 da suka sauke karatu a makarantar koyon aikin jinyar da ke Kajo Keji. wani abin da ba sabon ba kasancewa a sudan ta kudu mata ne kadai suke aikin unguwar zoma samuel ladu morris dan shekaru 26 ya ce ya ɗauki wannan shawarar ne sabili da ba zai iya ci gaba da naɗa hannu yana ganin mata suna mutuwa a wajen haihuwa ba jiya alhamis majalisar dattijan amurka ta ɗauki wani matakin tsautawa na tarihi kan ƙasar saudiya da ɗaɗa abokiyar ƙawancen amurka ta wajen amincewa da ƙudurin da zai kawo ƙarshen goyon bayan da amurka ke ba masarautar a fannin aikin soji bayan shafe sa'o'i ana tafka zazzafar muhawara majalisar da jam'iyyar republican ke jagoranta ta kada kuri'a inda 'yan majalisa 56 suka goyi baya 41 kuma suka nuna rashin amincewa da daftarin na farko to madalla masu sauraro a nan makakashin shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin inda za mu samu kamo ko sabbin rahotanni ciki har da rahoto na musamman kan matsalar shaye-shayen miyagun kwayoyi da ke ci gaba da ta'azzara tsakanin matasa yanzu a madadin alheri gidas abdu ta na gabatar da shirin da kuma cibahiro diodo ne wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau dawa smith ni sarfil hashin gumen da ke cewa sai mun sake haduwa an anjima kaɗan da hantsi salamu alaikum VOA Afrique. Le monde aujourd'hui.